to haka dai haka dai abin da ya yi ba dai suka ba shi magunguna abu dai dukka yana nan dai san jiya yau shin ko mai likita za ta iya ce kan irin wannan har ma rika zage-zage cewar ko a irin wannan tozarci ne haka Allah Ubangiji ya samu dace ba mu zaman lafiya ba mu lafiya da kwanciyar hankali mu sa kwangila a tashi lafiya. To Allah shi kyauta. Assalamu alaikum. Hello? wa alaikum salam to yau ina ga layukan namu dai sai dai haƙuri kamar daga network E, muna ji bashir bashi, ka sake kiran mu kaɗan karkace kila kana cikin wa alaikum salam kuna magana da umma na'im ta tanago To umma na goyi muna jin ki. tambaya na ne da Allah muna son likita da dan gaya mana wani asibiti take saboda kan magana injection din na saboda muna son mu zo saboda akwai matsaloli sosai. To babu laifi za ku ji. To madala. Hello? Layin maza dai ya lalle za ku abun wa alaikum salam to layin maza dai hannun suleiman ne dai ina ganin shi ke daga layin maza wallahi hannun shi da matsala wa alaikum salam barkanku da war barka da kokari wace ce a layi ina wa dakta fatan alkhairi yawwa Marwanatu daga Jushi. A wace ce daga Jushi? Marwanatu. To Murjanatu Jushi muna jin ki. Yawwa kamar an za ta ba zuwa aka mini allura. Wace irin allura? Ta tsarin iyali. To. Sai na bari ban ci gaba ba. Mm. kuma daga nan sai ban ƙara ganin al'ada na ba sai na ne wajen wata tara. Mm. Sai ya haka ba ma dai al'adan ba ne ba sai jini dai haka ya dinga zuwa mun mai yawa. Mm. To wata shawara ina so su ɗan bani shawara a kai. Ba mm-hmm. ta shi lafiya. To mun gode ƙwarai. Hello? Hello? wa alaikum salam to to wallahi shi ma dai babu shi to bari mu koma can bangaren daga eh assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum wace ce alayi to ita ma dai wannan ta sauka ina zato mm. hello hello barka da wannan lokaci yawwa barka dai wane ne bashir lawan ne sunana injiniya bashir bash mai gyaran tv da rediyo kofar doka a zaria to injiniya bashir bash layin mata ka biyo ka yi sata hanya ka lalle kuna da kalubale <laughs> assalamu alaikum eh ap ai dama na gaya muku <laughs> koma wancan layin da mata muji <laughs> hello to ka ji ba assalamu alaikum a'a to kaji fomar sunan rangadada wa alaikum salam kuna magana da halima alhaq daga falladan halima falladan muna jinki mace ina da tambaya a malikita to tana jin ki likitan sun dauki a bayan mahaifa menene matsala menene ciki a bayan mahaifa eh. to to insha Allah za ta miki za ta baki ansa to madalla eh, to za mu kara ne assalamu alaikum wa alaikum salam to layin na rawa layin maza da matsala layin maza da matsala to to to to wane ne a layin <laughs> wa alaikum salam to ai mazan ya samu matsala dai na ganin in an samu wani din kawai a ɗaga shi a yi haƙuri din tunda dai lalura ce assalamu alaikum wa alaikum salam hello assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah malam mustapha ibrahim kalliya barkanka da sada barka da juma'a wane ne alayi to ina ganin akwai wani to wai babu to shikenan a da fatan za a yi mana afuwa sakamakon tangarɗar layin da aka samu na wato annan to likita bari mu zo gare ki wacce ta fara shigowa kin san ita ma layin ta dan tangarɗa kamar bilkisu ta ce ko ta yi magana ta ce mata me yasa ba kwa ba da shawara matukar an je yin maganar tsari na tazarar haihuwa ba kwa ba mutane shawara ba kwa ba mutane shawara to malama ke su mm. na gode kwarai da tambaya yake abin mm. ya kamata mu gane shine tun ba a masashin sashin na duniya ba kowa fa likita ne kowa likita ne ainihin yanzu idan na je asibiti mm. ni ba likita ba ce ba ni nurse ce idan ba wani ya wuce ya ce likita kuna lafiya ba suna na non suna na sista kuma haka nake amsawa To a tafi a haka. A tafi a haka. Eh. Matsalar da muke samu kenan. Mukan je wurin kowa a kan sunan likita ne. a je ana neman shawarorin harkar lafiya sai kuma a zo a samu matsala sai kuma a ce likitoci sun kawo hmm. matsala amma kaga yanzu kamar asibiti mu na shika ai mu ba ma wasa da harkar tazaran iyali clinic gare mu guda wanda daga ranar litinin zuwa ranar juma'a kullum akwai ƙwararru a wurin nan wanda sun kwaru hmm. suna zuwa training su kuma komawa su kuma komawa komawa aikin su kenan kuma kullum daga litinin zuwa juma'a akwai akalla likita ɗaya da zai ga duk wanda ya zo tare da matsala na kokarin um, um, um, uh, tazaran iyali so ba ma wasa da abin kawai abin da ya kamata dai ka je ka nemi shawara a wurin wanda ya cancanta ka ɗauki shawara mm. kuma a rinka a daina ɗaukan maganan kawaye da wata ta ce miki na gwada ka za ki je ki gwada mm. jikin ku ba ɗaya ba abin da ya mata ba lallai ne ya miki idan wani ya yi rawan aka yi mishi kiɗa wani duka zai sha to ma'ana dai wannan kalubale ne da ita uh, idan ta ma yi magana watakila ta je wajen ba ƙwararru ba kila suka bata kila chemist ta ji. eh ko bai san kan abun ba dai to to na fahimta to Musa Kwangila kuma ya ce duk da yake kowane bangare da irin yadda ya kware kuma kowa da irin yadda Allah ya bashi hikima a duk da yake ba batun soke-soke ake ba ana magana ne akan batun kwarewar ku musamman ku a kwarewar ku akwai wani batu da akan ce shafar jinnu da yakan hana daukan haihuwa a naku a likitance ni dai musulma ce ko kafin na zama likita mm. yawwa kuma ni na imani da jini haka na kuma imani da masu shayaɗin da shafin jini to mu bashi haka to mu ce sai batun cewa da yi to ya kawo wani batu da yake cewa wai akwai wani da ya ji ko an gwaggwada shi ne dai bai ji daɗin al'amarin ba kamar yadda kuna fuskantar irin wannan matsala kun taɓa jin wannan korafi zan fara da cewa malam musa a yi haƙuri mm. da harkan yau da gobe mm. amma gaskiya a jami'a amadu bello na mm. karatu na tun 2001 kuma tun muna ɗalibai mu kan kafin ma ka dawo kana aiki kullum makan ce ma mutane cewa suna asibitin nan teaching hospital wato asibiti ne na koyarwa kuma yanzu ko yanzu da ka dawo kana aiki nakan ce idan ba mu koya mana ƙasa da mu wa gobe ba wane mm. ne zai yi saboda a yi haƙuri da yanayin da mutum yakan samu kanshi amma gaskiya asibiti ne na koyarwa mm. kuma ma dama ka zo wato ka amince da cewa idan akwai wani abu tare da kai idan ina da ɗalibi mai koyi likitanci zai zo zai zo kuma san nuna masa ba za ka ji daɗi ba zo kana yi yana zo yawa na san mutum ba zai ji daɗi ba saboda tsiraicin mutum ne ka gane mm. ba za ka so ka bubuɗe shi ba mm, kuma mu na kalubalen shi ne komai a rinka yin shi a bayanance yawa kafin a yi za a ce to malam kaji kaji farga abin da zami mm. idan ka amince za ka zauna